jihar Columbia ke magana a babban birnin tarayyar Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm da kuma tashar mutar voa africa a kan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai kana aina iya kama mu a alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana haka kuma ana iya sauraron mu da shirye shiryen mu da suka gabata ko kuma kai tsaye a sashen hausa na voa ko kuma VOA Hausa.com a yanar gizo. To masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Yau Litinin sha biyar ga watan Yuli shekarar 2019 Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC gundumar Columbia muke gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan daren naku. Cikin shirin namu idan muka tsanduma za ku ji rahoto na musamman akan wani sabon shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na tantance baƙi 'yan wasu ƙasashen duniya da ke kawo ziyara cikin Najeriya. Wanda daga bisani kan wannan batun ne ma za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Tambayar mu a yau ita ce, ya kuke kallon wannan shirin na gwamnatin tarayya na ɗaukar sunannakin duk 'yan wasu ƙasashe da suka shigo ƙasar wanda zai taimaka wanda za a sa su a cikin rumbun sunannaki da ake da su a ƙasar. a ganin ku wani irin alfanu hakan zai haifar ko kuma zai kawo ma kasar lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bayan nan kuma za mu kawo muku labaran tamola a takaice amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Litinin shugaba Donald Trump ya yi watsi da masu sukarsa da suke zargin cewa caccakar da ya yi wa wasu 'yan majalisar wakilai hudu na jam'iyyar Democrat waɗanda ba fararen fata ba kalamai ne na wariyar launin fata. Sai dai a lokacin da aka tambaye shi ko kalaman nasa na wariyar launin fata ne, Trump ya faɗawa manema labarai a fadar White House cewa san ba haka ba ne. a cikin wani saƙon twitter da ya wallafa a yau litinin trump ya sake sabunta caccakar akan 'yar majalisa daga jihar minnesota ilham umar 'yar asalin somalia sai kuma ayana presley daga jihar massachusetts wadda aka haife ta a cincinnati na jihar ohio da alexandria ocasio cortez 'yar asalin new york da kuma rashida talib daga jihar michigan da aka haife ta a detroit Babu wata alama da ta nuna a zahiri cewa an kaddamar da samaman kama bakin haure a wasu da yawansu ya kai dubu biyu da ke zaune a nan Amurka ba bisa ka'ida ba waɗanda ake nufi mayar da su ƙasashensu na asali. A jiya Lahadi hukumomin Amurka suka bayyana cewa za su kaddamar da samaman na cafke bakin hauren. Makaddashin shugaban hukumar shige da fice da kuma ta custom Chief Matt Albesi ya ce akwai rukunin mutane da muke kaikaita waɗanda kotun shige da fice ta saurari su kuma alkali ya ba su umarnin su fice daga ƙasar sai dai bai ba da cikakken bayani kan inda aka yi kaman ba ko kuma mutane nawa ake tsare da su amma fargaba da bakin haure ke ta nunawa na kai sama man gidajensu a manyan biranen ƙasar ta bayyana ba domin ba a ga jami'an tsaro suna fasa kofofin gidajen bakin hauren suna kama su ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ma'aikatar lafiyar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ta ce an kashe wasu ma'aikatan lafiya biyu da suke aikin hana yaduwar cutar Ebola a lardin alewacin kibu da ke gabashin kasar Ma'aikatar ta ce ma'aikatan sun kwashe watanni suna samun wasiku da ake barazana ga rayuwarsu. A halin da ake ciki kuma dangane da yaƙi da cutar ta Ebola, jami'an ma'aikatar sun tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da cutar a goma wani birni da ke da sama da mutum miliyan biyu wanda ke da iyaka da ƙasar ruwanda hukumomin sun ce wanda ya kamu da cutar wani limamin coci ne wanda ya hau motar bas daga butumbo ɗaya daga cikin garuruwa da cutar ta fi kamari bayanai sun yi nuni da cewa a lokacin da ya isa goma an yi maza an kai shi wata cibiya da ake kula da masu fama da cutar tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya ba da bahasi a gaban wani kwamitin bincike kan zargin cin hanci da ake masa a zamanin mulkinsa na farko a yau litinin zuma ya faɗawa kwamitin binciken cewa akwai bita da kulli da ake masa sannan akwai wata makarkashiya da ake kullawa ta ƙoƙarin ganin an kawar da shi daga fagen siyasar ƙasar tsohon shugaban ƙasar ta afirka ta kudu ya kuma ce an kwashe sama da shekaru ashirin ana ƙoƙarin ganin an ɓata mai suna shugaban alkalin da ke bincike raymond zondo ya ce ba hurumin hukumar ne ya ayyana cewa wani na da laifi a wannan zama sai dai aikin kwamitin ne ya gudanar da bincike kan wasu zarge da ake yi. To gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. duniyar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar gwamnatin tarayyar najeriya ƙarƙashin ofishin hukumar shige da fice ta fito da wani sabon tsari da zai ba da damar a dinga ajiyar bayanai na waɗansu 'yan ƙasashen waje da sukan shiga ƙasar wanda hakan zai taimaka wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da ma wasu abubuwa da ake zargin baƙin haure ko ko baki masu shigowa da takardu sukan kawo. Hakan ya sa Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoto akan mahimmancin wannan shirin. Shugaban hukumar shige da fice ta Najeriya Muhammad Baban Dede ya bayani cewa ana kira ga dukkan wani bako da ya shiga ƙasar ba tare da takardar shaida ba da ya zo ya rajista kyauta kuma daga bisani ba za a tuhume shi da laifin shiga ƙasar babu takardu ba. Baban Dede ya ce daga wannan mako har zuwa watanni shida masu zuwa za a yi wannan rajista wa duk bako da yake da niyyar zama a kasar fiye da watanni uku kamar yadda doka ta tanada. A nan shugaban hukumar shige da fice Muhammad Baban Dede ne yake karin haske a kan batun rajistar. Idan mutum ya rajista ba ma so mu bashi wani kati na musamman amma za a bashi namba. Idan an bashi namba to wannan namba ita ce namba dindindin yake da ita. Kuma in ya rajista za mu aika rajista ɗinsa da ma'aikatar nan ta shaidar ɗan ƙasa. wanda an ba su ma izini su rijistarin din duk wani bako da yake zaune a kasar saboda mu muka san bako za mu aika masa idan mun aika musu su za su kirkiro nan ba su aiko ba sai ya je can ba gunsu saboda gwamnati ɗaya ce ba shi kawo mutum ya wahala ya je immigration ya je kuma nimsi ba to wannan namba ita ce har abada nambarsa in dai yana shigowa najeriya ko yana zaune a najeriya ita za a yi amfani da ita a ko me ake nema saboda haka babu wani alama cewa ana bukatar kati da ringa yawo da shi mutanen da ba su da halin ma sun daɗe sun ɓuya sun kasa fitowa to yanzu an ce su fito ba hukuma ba abin za ta yi musu in suka rijista daga nan zuwa wata shida. baban daidai ya ce tuni har an fara samun mutanen kasar sin da kuma wasu makwabtan najeriya da dama waɗanda suka riga suka amsa kira abubakar kalidu ɗan ƙasar niger ne mazaunin najeriya yadda aka fara ta ta yi fa'ida saboda mu an gayyace mu mun je da mu aka mamuwa je kuma ina gani in ba mu ne ɗaya na farkon ba za mu zama biyu kuma yadda muka je muka ga aka abin aka fara muna rajista din gaskiya ba mu gani wani nauyi a ciki ba saboda za ka kai takardunka sai aka maka tambayoyi ana rubutawa kai wani lokaci kai da kanka ma za ka gyara musu za su maka za su na maka kwamfuta in sun yi kuskure ga gyara musu kuma ba tare da an tambaye mu ko kobo ba balantana a ce akwai takura tunda kaga abin da ba a biya ba wani takura ciki kokari kawai kai ka je shine ake bukata menene alfanun wannan mataki da gwamnati ta dauka na yi wa baƙi rajista tambayar kenan da na yi wa shugaban kamfanin beacon securities kuma kwararre a harkar tsaro kabiru adamu ga amsar da ya bani yana da tasiri sosai na farko dole ne kowace ƙasa ta san ɗan ƙasanta kuma ta san wanda bakon da ya shigo cikinta to a yanayi wanda muke ciki yanzu kwai wannan tsari na ecowas wato kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta yamma kenan ko wadda ta ba mu kowane ɗan ƙasashen nan dama ya shigo ƙasa ba tare da misali visa ba a baya bayan nan ana ta tuhuma ko da raɗaɗin cewa yawancin matsalolin tsaro da ake samu baki ne suke shigowa suke yi wannan yunkurin da ta yi abu ne mai kyau ba za mu goya mata baya za mu yi mata fatan alheri abin jira a gani shine tasirin da yin rajistar baki zai yi a wajen gano yawan masu shige da fice a kasar da koyin haka zai dakile kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta a yanzu Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Na da zuwan bako. to a jinjina ma madina dauda da wannan rahoto akan wannan lamarin muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku wai shin wani irin alfanu hakan yake tattare da shi musamman wajen magance matsalolin tsaro da tattalin arziki a najeriya muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mai kuka gani amma kafin nan bari mu ɗan ƙara shakata da wannan waka ta baƙo. sauka eh, shi nake baki labari abokin da bai da tamka eh, amini ko ku amini mai tarin albarka eh, yarinta har ma girma da ni da shi a ci san barka mun ga ɗaukaka so ya haɓaka wannan waka ma hafiz naga kana dan kada kanka ne ko kai mata ma daɗi ne dai ta wannan waka dai kawo sai a ce allah kyauta Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga garin gwamna. Wa muke da shi daga garin gwamna? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana? Alhaji Lawan Kirkaf Ungomba kalmar hukumar da jihar Kaduna. To Alhaji Lawan muna jin ka. Wato wannan tsari da gwamnati ta tsallo da shi akan baki yan kasashen waje tsari ne da ya dace. Eh. Wanda za a tantance domin neman samun sauƙin tsaro a ƙasar nan. To eh. sai dai matukan shugaban wannan hukuma da da ya sa ido tsakani da allah za a fara ne abin kamar gaske a ƙarshe sai a zuwa samu matsala wajen karɓan kuɗaɗe na banza ma ya shigo ƙasan kuma bayan dama ga halin da ake idan aka yi ba a sa ido goni ta sa ido ba tsakanin da allah za a fito ne da kwarkwata to kana wannan goni ta tsaya tsayin daga akan wannan to mun gode To mun gode Alhaji Lawal mun gode. Bari mu tafi jihar Borno. Wa muke da shi a Borno? Dan birni ne daga Maiduguri. To dan birni muna jin ka. Wannan zari na gwamnati mu abin da nake gani kamar akwai yaudara a ciki. Eh. Saboda tsarin da ake tafi na mutane da suke shigowa a Najeriya ce kowa ya tantance ya kuma abin da ya kira mutane daban abin da gwamnati ke. Eh. idan Allah da kwafi da To me kiran ka? Kira na kawai abin da ya damu mutane ya kamata ya bawai wani abu na ra'ayi ba. Gani. To mun gode. Najeriya sauran Afirka din yawanci Najeriya ta ce babba. An haka ta za a tantance duk wanda zai zo kan mutanen Nijar da Sadi suna da yawa a wannan ƙasa. Eh. akwai wanda ma sun zama yan sun fiye kara arba'in sai na za ka tantance su da yaran su da yayan su da jikoki sai na za ka zama to baka ganin dan Borno yin fito da wannan tsarin ne don a samu a san suwaye yan kasa suwaye wanda ba yan kasa ba ko da an zo wajen raba albarkatun kasa an san wanda zai ci gajiya akwai waɗanda ba 'yan kasa ba sun daɗe a nan sun riga sun zama 'yan kasa ma sun ka ba ka tafi sai ina za a yi wannan tantance su ba zai yi ba To mun gode dan Bauchi Allah ya sa mu dace. Bari mu koma jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger? Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim muna jin ka. To gaskiya ni a ra'ayina matsalar mu a Najeriya cin hanci. Eh. Domin saboda duk lokacin da aka ce za a yi wani abu a cikin kasa. Za a eh. ware kuɗin ba a ci da niyyar aiki amma kuma za a yi ba. Eh. yawa don saboda za a iya ware kuɗin fa da za a aikin to yanzu ma wasu wannan baki da ake cewa za a ma ainihin rajista to ainihin hukuma ba za ta ibin diddigin inda duk wani bako yake a mai rajista ba saboda ainihin kuɗaɗen da ya kamata a ware in an ware su ba za a aikin ba ne ba shi yasa hakan ba za ta yiwu ba To baka ji a rahoton gasu sun ce har an fara tantance su kuma abun yana tafiya yadda ya kamata? gaskiya duk da haka yan kalilan ne za a yi wa amma duk wanda ya kamata ya rajista mafi yawanci ba za a samu to ga ma rajista ta mutu yan kasa ta zaɓe mafi yawanci mu samu ballanta na baki za a ce a lungu da sako a musu abin da mai wahala gaskiya. ta mun gode malam ibrahim bari mu tafi jihar oyo wa muke da shi a jihar oyo. ba ma jin ba na jin ka wa ke magana. to malam magaji muna jin ka. wato dama yanzu in an kai haka nan gani ni kai kamar an shirya ma migration waɗanda suke zama makuwa da yawuri hanya eh saboda yanzu sun ga mutane wanda ba ma dan Nijar ba ko dan Najeriya suka gani kokarin dai suka da sun dubi fuska na sai su ce dan ina ne don ni ma sun taba taro na suna gani na ni ma ta ne wanda ke ba da haraji da kaina amma sun taba taro na su ce ni mutum ina ne ni ce ni dan Najeriya ne suka ce ni an matsayin dan Najeriya ni ce don na kuka ce ina a edi abin da edi kati ɗinka na zama dan gasa nike to ni ai edi kati ina insha Allah na haikarin ku sai ni ɗauki ko edi kati ina ni bazu yanzu ka rabu da don haka hanya ne kawai na cin kudi ga abin ga can magireji. To mun gode Malam Magaji bari mu koma jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger? Kana magana da injiniya mai gero makeri kwantagowar jihar Niger. To injiniya muna jin ka. wato wannan abu da an ka hito da fiya da amfani saboda za nan ta nan za a gane ba ta gari da kuma wanda ke zaman banza in an kai wannan ɗin an ka san wani ta san da zaman da mutum to insha Allah za a cancance na gari yana da kyau wannan mu gaskiya muna goyon baya a wannan din yana da kyau haka saboda za a san ko mutum nawa ne kuma za a san halin su za a san kasar sun kai to amma mutum ya zauna kara zube ba a san inda ya hito ba gaskiya wannan bai da umfani. to kana ganin cewar da wasu ke yi ba za a yi aiwatar da wannan tsarin yadda ya kamata ba kana ganin gaskiya ne ko ko kawai nasu tunani ne za a yi za a yi yadda ya kamata tunda duk wanda an ka tantance ai za a ba shi fasfo da na satirkin na zama an san da zamai ta gani ko ai wannan ba matsala bane insha Allah mu muna goyon baya amma ai wannan ba ba laifi bane to me kiran ka ga su hukumar da ke wannan aikin yawwa ai adalci wani hukuma banda sa kuɗi ko azamu wani kaza a yi kaza a yi adalci gwamnati ta fito da wannan abin to a yi bugun kwarya gaba ban banda ake a dora mu wani kaza ko a bi ta bayan ƙasa ana yi musu rudani a azamu su haraji a yi adalci ni shi ne kurin goyon bayan mu. to mun gode malam mai gero bari mu koma jihar yobe wa muke da shi a jihar yobe. Salamu alaikum, ina mutaka mai lallaki babbar ta jama'a jihar Yobe, Najeriya. To malam mutaka muna jin ka. yawwa hakika wannan al'amari da hukuma ta fito da shi na nuna wa ɗan ƙasa a yi rijista wani eh. abu ne mai kyau dama tun wuri wannan abin aka bari shi har wannan al'amari mutanen garin mu na tsanin tsaro amma an dai za a yi rijista a san waye shigo waye zai fita a san kowane in sha Allah za a samu sabbin duk abin da gida a yi ga mun yi da wani abu Allah ya sa wani abu ya zo. to mun gode wa alaikum salam ta labar mu koma jihar Kaduna wa muke da shi a Kaduna kuma Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam. Alhaji Musa muna jin ka. Eh, Yawa alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kano nan Najeriya. Shi muna jin ka. Amma ni gaskiya al'amari kaga wannan abin da ita Najeriya take kiro a yanzu. Eh. tsakani da Allah zai ba yan Najeriya ba Najeriya wahala. Eh. Saboda ka san dalili na? Eh. Duk Afirka ka ba kasar ta ba ta da doka kamar Najeriya. Eh. saboda idan muka ɗauka kaga a wani abokin mu gana ba ya je ya sha ciwo wata ya wurgar da leda sai aka ce mai ɗauke wani leda ka saka a jihun ka nan ba Najeriya ba ne shi ba wai ɗaukar leda ya saka a jihun shi ba a'a ce mai ba Najeriya ɗin ba ne ita ce kawai ta bashi haushi da haka yanzu misali ka shigo jihar kano misali jihar ta ta kano ka ce za ka tantance dan najeriya da ba dan najeriya ba tsakani da allah akwai aiki a gaba tunda tun farko an riga an bar shiri tun rani amma da irin wannan abu inda a ce da gaske ne an kirkiro tun farko to da abu ne mai muhimmanci amma gaskiya a haka allah zai kiyaye allah iya mana iyawarsa ta shi lafiya alhaji musa to mun gode alhaji musa bar mu koma jihar niger wa muke da shi a jihar niger to injiniya mai gero makeri ne ya dawo to injiniya muna jin ka wato jama'a yan an ka hito da abu kamar na ci gaba a bajin tsoro a bari a gwada a gani sha Allah za a cimma nasara eh. saboda zama kara zube ba a san inda mun ta hito ba gaskiya bai dace ba a bari a gwada a gani sha Allah za a cimma nasara to wasu da ke cewa abin ba zai yiwu ba kana ganin wannan sun yi riga malam masallaci kenan an riga malam masallaci ne tunda ai akwai sanin da aka yi haka na mu ɗaya ne najeriya abba a ce a cikin ki an kasar waje da azumi na najeriya a bari mu ma mu a gwada a gani saboda mutum kara zu ya zamna ba a san inda ya to ba haka nan bai dace ba gwamnati a gwada da a gani amma a adalci. to mun gode bari mu tafi jihar katsina ta duk ɗakin kara wa muke da shi. kuna tare da Samad idris duwan. to malam abdulsamad muna jin ka. to abin da nake so in kara su kamar tantancewa da za a rika tantance yan kasar waje ya kamata su kansu masu tantancewa gwamnati su tantance su kayan su har aikin tantancewa don saboda a tantance mutane na kwarai to kana nufin kenan su ma'aikatan ita wannan hukumar ana ma iya samu wanda ba 'yan najeriya ba a cikinsu kenan don saboda idan ba a tantance su ba su kansu ana iya samun batagari gari a ciki waɗanda za su bi ta bayan fage su rika tantance wasu. To mun gode Malam Abdulsalam Allah ya sa mu dace bari mu tafi jihar Bauchi wa muke da shi a Bauchin Yakubu. Kana tare da Kadiri Alheri ne daga jihar Bauchi. To Kadiri muna jin ka. Wa gaskiya na dade ina neman ku bana samu. To Allah ya sa ka same mu yau. yawa na da samun shine magana na zai to me gudunmawa ka a wannan maudu'i namu na yau to mun rasa kadiri daga alkaleri a jihar bauchi kusan to ya ina ganin ma an fara ɗaga mun hannu da cewar lokaci na ya kusa cinyewa to ya kama da za mu ɗauka kenan a yau. godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa da waɗanda ma ba su samu bugowa ba gobe ma rana ce za mu sake baku dama har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wanda agogon mu ke cewa karfe hudu da minti hamsin da hudu na yamma yanzu kuma ga shirin mu na gaba wasanni a takaice 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi da yadda suka je da kashin da kasar ta sha a daren jiya a wasan kusa da na karshe na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka da ake fafatawa a kasar masar dan wasan gaba na kungiyar manchester city riyad mahrez shine ya zura kwallo ta biyu da ta baiwa kasar ta algeria nasara a minti na karshe na wasan to sunana muhammad habib umar gaskiya sakamakon wasan ya shiga raina sosai abin da ya sa na sa ran cewa da muka wuto wasu kasashe a baya ina tunanin cewa idan muka wuce Algeria za mu iya zuwa mu ci wannan kofi to amma abin ya taba min rai ban ji daɗi sosai ba amma dai mun yi kokari saboda ai ba a tunanin ma za mu kawo wannan matsayin ba sunana Abdulrahman Kabirjani gaskiya a wasan da ya gabata jiya a tsakanin najeriya da algeria abu ne wanda da najeriya mai kishin najeriya ba zai ji daɗin abin da ya faru ba daidai cewa kusan najeriya ta yi abin aiba mata a jinjina ma 'yan wasan sannan kuma sai a duba a ga matsalolin da suka fuskanta wanda har ya kai ga sun samu rashin nasara a wasan da suka ba da ita algeria to sai dai kaftan ɗin kungiyar ta super eagles ta najeriya a wasan ahmed musa ya bayyana wa sashen hausa na muryar amurka nasu bangare na yadda suka ji da sakamakon wasan eh, haka kwallon ke dama wata rana ka ci wata rana ba rabon ka bane so ba abin da za mu yi cewa sai dai mu ce alhamdulillah tun da mun kai wannan matsayin ce sai dai mu ci gaba da sa kwazo kuma mu samu nasara wasan da za mu buga jibi don in muka samu wannan wasan har muka ci za mu dan ji daɗi kuma 'yan najeriya gabaki ɗaya su dan ji daɗi don ba karamin abu ne mu fito na uku a cikin kwantar kusan 24 'yan najeriya ci gaba da yi mana addu'a kuma da fatan alherin allah yadda za mu ci gaba da sa kwazo to amma wasu 'yan najeriya kuma sun dora laifin shan kashin ne ga tsarin na sha'anin kwallon kafar kasar to sunana muhammad babangida to magana gaskiya shine ya kamata a gyara lik din najeriya saboda idan ka lura da 'yan algeria nan kusan rabin su duka 'yan algeria suke lik din su yan kasa algeria suke bugawa idan ka cire su su riyad mahrez din za ka ga mahiyawancin su gida suke kwallo to mu an maida yan kwallon gida kamar ba su iya ba duk aka tashi sai a doko wasu duk da cewa da 'yan najeriya ne amma idan aka gyara lik din najeriya za a samu competition yanda idan wani ba zai iya buga dan ba goalkeeper ba mai tsaron raga za a doko wani asa. algeria dai za ta fafata da kasar senegal a wasan karshe ta gasar a ranar juma'a mai zuwa yayin da ita ko najeriya za ta kara da tunisia a jibi laraba a wasan neman na uku na gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, najeriya gaida wazirin sanyin na murtala faruk yanzu kuma ga labaran duniya wannan karan a takaice. A yau Litinin shugaba Donald Trump ya yi watsi da masu sukarsa da suke zargin cewa caccakar da ya yi wa wasu 'yan majalisar wakilai hudu na jam'iyyar Democrat waɗanda ba fararen fata ba ne kalamai ne na wariyar launin fata. Sai dai a lokacin da aka tambaye shi ko kalaman nasa na wariyar launin fata ne, Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa san ba haka ba ne. babu wata alama da ta nuna a zahiri cewa an kaddamar da samaman kama bakin haure da yawansu ya kai dubu biyu da ke zaune a nan amurka ba bisa ka'ida ba waɗanda ake nufin mayar da su ƙasashensu na asali a jiya lahadi hukumomin amurka suka bayyana cewa za su kaddamar da samaman na cafke bakin hauren A yau Litinin ma'aikatar lafiyar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta ce an kashe wasu ma'aikatan lafiya biyu da suke aikin hana yaduwar cutar Ebola a lardin arewacin Kibu da ke gabashin ƙasar. Ma'aikatar ta ce ma'aikatan sun kwashe watanni suna samun wasiƙu da ake barazana ga rayuwarsu. Tsohon shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma ya ba da bahasi a gaban wani kwamitin bincike kan zargin cin hanci da ake masa a zamanin mulkinsa na farko. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen nama a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Amma kamun mu kammala shirin ba mu mu miƙa sakon ta'aziyyar sashen Hausa na muryar Amurka ga tsohon ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka Ladan Ibrahim Ayawa na rasuwar mahaifiyarsa da Allah ya rasuwa jiya ta da fatar Allah ya mata rahama Allah kuma ya kyautata makwancinta. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma wanda ta haɗa shirin kuma ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Dan ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Issalam.